Yau Asabar 25 ga watan Mayu na shekara ta 2024 barkanku da warhaka amma matasa barkan ta kasance tare da ku a cikin wannan shirin shirin labarin matasa kenan mai zuwa muku a karshen mako daga Studio Kalangu. Yau kuna tare da ni Fanta Shamsu da kuma Gora ta Mira ruwafiya ya kike Mira da dama. Yau wa Fanta da mi kika zo mana da shi. To yau Mira za fara da jarabawar ba ta wasannin motsa jiki a birnin Yamai wacce ta kare jiya Juma'a a dukkanin fadin kasar Nijar. A cikin takaitaccen rahoton mu kuma matasa da yawa daga Gegime ne suka suka taru don tattaunawa tare don a nemo hanyoyin magance matsalar rashin aikin yi. Kamar yadda muka saba kuma za mu rufe tare da wasannin motsa shiki. Mira kamar yadda na faɗa watan Mayu ranar 18 na wannan shekara ta 2024 ne aka fara jarabawar bakaloriya ta wasannin motsa jiki a duka faɗin ƙasar Nijar. Bana akwai 'yan takara sama da 87. Abokiyar aikinmu Alheri Haruna ta je wani filin jarabawa a birnin Yamai inda aka ɗauki matakai domin gudanar da wannan jarabawar. Muna a makarantar matasa da wasannin motsa jiki ta ENGS da ke shiya mai ta biyar. A nan ne ake da jiri na goma sha takwas inda ake jarabawar wasannin motsa jiki na bakaloriya. Dukkan matakai an ɗauke su a cewar Abubakar Gadaje shugaban jiri ɗin. Muna da masu jarabawa dubu da ɗari uku da tamanin da biyu. Babu wanda ya ji ciwo ko wata matsala in ban da waɗanda hukata ta taso musu. Waɗanda ba su iya guje-guje ana sauƙaƙa musu. libere. 'Yan takara da suka amsa wannan kira na jarabara sun ce suna cike da niyyar samun sa'a mu saurari Abdul Abdulmumuni idan Binta. Gaskiya bayan na yi tsere komai yana tafiya daidai. Na yi tunanin abin da wahala. Da yarda Allah akwai sa'a. Tsere ne yake da wahala kuma mun huce. Mun fara karfe bakwai na safe. Mun raba 'yan takara zuwa rukuni shidda. Mun fara da jarabawar tsalle mai tsayi. Komi na gudana yadda ya kamata. Mun gode Allah. Wannan jarabawa na motsa jiki na bayyana farkon jarabar bakaloriya wadda za a yi a ranar 25 ga watan Juni shekara ta 2024. Mira matasa da yawa a birnin Kazo suke barin garin don zuwa Jado a Bilma, wani yanki da aka sani da wuraren zinari. Amma a can da yawa ba sa samun biyan bukata har dawowa gida yake zame musu kalubale. Mu saurari shaidar Basiru a firar shi da Ibrahim Manzo. Dalilin babu sana'a, muka je mu dan samu abin da ya kamata dai mutum ya zo ya kama sana'a dai sai godiya dai za a ci. Eh, rayuwa ne da babu yanda ta bada ana sa tsaro sosai amma duk da haka akwai wanda ake samun kuskure sosai suna shan wahala a hanyar nan ko abin da ya shahi kaman irin barayi haka ko kuma yanayin ishirwa dai na rayuwa haka fi sabilillah a yanda gurin ne yake bin masu ran mu koma saboda mai ne akwai abubuwa da dama wanda suka maido mu ka je ne don ka cika ka to kuma mai guri bai cika ba ai baka marmarin komawa eh mu dai abin da muke so gwamnati mai tayi yi mana hanyoyi wanda zai shahi ko mutum bai karatu ba in ka je da karin ka zaka yi aikin da zaka samu wani abu ranar 21 ga watan mayu ita ce ranar shayi ta duniya bikin wannan tsohon abin sha wanda ya huce al'adu da zamani abokin aikin malamin kaila usaini ya haɗu da wasu matasa masu shan shayin dan gano matsayin shayi a rayuwarsu ta yau da kullum ga rahoton da ya shirya mana shayi baya ga dafa shi yana taka muhimmiyar rawa a cikin rayuwar matasa ta yau da kullum suleimani wani matashi mai kuzari ya bayyana shayi a matsayin mai bada kuzari Shayi yana cikin cikar cimakar mu. Da safe idan ka tashi dama ta farko shine ka ɗora shayi a sha. A wuni ana iya ɗorawa so shida ko bakwai. Ta wani bangare Jaibo Panam Nasar wani dalibi a tsangayar zamantakewa yana kallon shayi ta wani bangare a cewarsa shayi yana maganin kasala. tu te retrouves dans euh, idan ka tsinci kanka a cikin wani yanayi hakan ka yana ciwo idan ka sha shayi zaka ji jikinka ya wartsake sai ka samu natsuwa domin samun mafita akan abin da yake damun ka a kwakwalwa duka waɗannan ra'ayoyi suna nuna taka rawar da shayi ke yi ga mutane da kuma al'umma. Mira yanzu kuma sai takaitaccen rahoton mu na wannan maraicen ranar Asabar. Wasu matasa da dama waɗanda suka fito daga ƙauyuka goma sha takwas da ke gundumar gegeme ne suka haɗu a ranar Litinin da ta gabata a cibiyar matasa ta birnin domin tattaunawa da kuma lalubo hanyoyin magance matsalar rashin aikin yi wacce suke fuskanta. Wannan taron gora nauni ɗaya ne kuma shiri ne na matasa. Hukumomin gudanarwa da na al'adu na gingime sun yaba da wannan yunkurin. Ga dai rahoton Abdullahi Maina da aka fassara. ƙauyuka goma sha takwas ne na jihar ningimi yankin difa suke wannan taro ya shafa da ke da muhimmanci kan tasirin zaman kashe wando na matasa da da dama ne suke a tushen wannan taro a cewar shugaban kungiyar madina musamman ma shigar da matasa a cikin ayyukan da ba su dace ba fada da kuma sace-sace bubakar adams ya bayyana ra'ayin nasa a kullum inda ake kawo cikas ko ake samun matsala shine ayyukan ne ba a ba ma wanda suka dace a basu akwai son rai kowa ganin cewa nashi yana nan zaune ko da bai iya ba gwara a bashi wannan shi ke kawo wannan fitina bangaren mu matasa gaskiya akwai mu da raini aiki fisibilillahi akwai wanda sun raina sana'a ba sun da muhimmancin sana'a ba ga Aisha Malam Kyari wata matashiya mai faɗi a ji ta zo daga ƙauyen Kindilla ta bayyana cewa zaman kashe wanduna matasa na da illoli da dama babban abun ma suna fadawa ga hanyar shaye-shaye kuma yana sa su irin hanyoyi hanyoyi na ta'addanci da sashe-sashe gami da sassauran ra'ayi. Daraktan matasa na jihar Ningimi ya ba da shawari domin magance wannan matsala Muhammadu Isa. Domin magance matsalar sai an saka kwamiti bi sau da kafa a yi aiki tare da abokanin hulɗa da matasa a dama da duka ɓangarori na matsayin matasa a kiyaye zaɓi na son a zaɓi matasan da suka dace. An ɗauki ɗauki matakai da dama da za su taimakawa matasa na ɗaukar nauyin kansu da kansu da kuma taimaka ma 'yan uwa. Yanzu kuma sai filin na wasannin motsa ciki tare da Asma na Shina. Makwai da 'yan wasan tawagar kwallon kafa mai nan a ranar Alhamis ya bayyana jerin sunayen 'yan wasan da aka gayyato domin buga wasa da kasar Congo a cikin tsarin tankaɗe da rarrahe na gasar cin kofin duniya. An samu isowar mai tsaron raga na gard National mai nasara babari cikin masu tsaron ragar 23 da aka tantance da sabon mai koyarwa na kasa da kasa dan Nishar mai karewa Umar Sako na Club Rostov na Rasha. Bari mu taɓo batun wasan ƙarshe na Europa League tawagar Bayern leverkusen da ba taba kadawa ba a tsawon kakar wasanni ta durkushe a karon karshe na europa league a gaban tawagar atalanta bergan da ta sami nasara ta farko a sakamakon kwallaye uku da lukman ya zura a raga wasan karshen ta europa league da ta gudana a dublin ranar laraba ta kawo abin ban shawa da ake jira tsakanin tawagogi biyu da ke kaunar wasan kuma aka yarda da su anu muka zo karshen shirin labarin matasan mu na ta wannan ranar asabar mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu